ƙararrenin bauta ƙarnin bauta alhamdulillah na gode wa Allah da ya bani daman na tare ki akan hanyar da kika saba bi zan kashe ki in binne ki ba binne zai faru sai na kashe ki kashe wannan bindigan na hannunka bai isa ya kashe ni ba ka yunkurin ta damu da karfin tsiya baka samu nasara ba ka yunkurin kashe ni da wuka da duk wani makami da ka san zai zo hannunka baka samu nasara ba yanzu ma ba za ka samu nasara ba in ko kana son ka samu sai dai ka je ka nemi maganin bindiga kuma ina so ka sani ni asalin bafulatana ce shikenan haka kika ce Kike maganin bindiga kika ce ko za ki gani in dai maganin bindiga ne kamar na same shi kuma za ki same ni dai na hargagi gagi. zuwa karanin bauta mai yarda kan shi an fita asiri a mugun mutum duk ƙetarsa ba zai yi komai ba na zo ne ki bani maganin bindiga idan na harbi mutum ko da yana da maganin ta ta tashi amma ni kuma idan za a harbi kada ta kama ni kada ta tashi Bimyanda gwayati Ani ban ji me kika ce ba ina ga sai na nemi wanda yake jin fulatanci zan dawo kin ce mun ta je gida na je gidan na samu mai ɗaki na ta ce mun ita ina taki bata zo ba shi ne na ga ai zama bai kayan mani ba ya kamata in zo in same ki mu ciki ta inda take tun da kin ga tun jiya fata ta bi ba anya anya ba ta rigan su shehu kuwa ta gaya muki za ta je can ne eh ta ce mun za ta biya rigan su shehu kallon mm. sai ta je ne to to shi ne ban sani ba ko amma na tabbatar ma dai tana da shi. to ai zama bai kama ni ba kamata yi in je ga su shehu in duba in gani in tana nan din ko haka ne to zan je can yanzu na idan na je can na sai na dawo din to zan je can din shi kana. Yawo. gata gaya mata bukata ta kawai ni ina son bukata ta ta biya so nake ta bani maganin bindiga wanda idan ni za a harba kar ta tashi amma idan ni zan harbi mutum kowaye ko yana da maganin bindigan ta tashi gaya mata yau ini rajo ko waddi min ɗo ayi o alaji Mu yi kokka mu lekki magani bindigaru to mo fiɗi tagu ndu ñama ɗum to ɗum fiɗimo hanko bo to ndu nyama hokkamo lekki magani bindigaru to ɗum fiɗimo hanko ndu nyamata to ndu ummo ma hanko bo to o fiɗi tagu ndu nanga a faami to hanjum hanjum allahji wi'ata sey to o waddi nayi ɗiɗi danejum be ɓalejum fillo yaya akwai damuwa ne me ta ce a'a alhaji ka kwantar da hankalinka ba matsala abin da take faɗa shine akwai sharuɗa guda biyu za a kawo abubuwa guda biyu na farko za a kawo sa wanda ba baƙi ko kaɗan a jiki ba ja ko kaɗan na biyu za a kawo baƙar sa wanda ita ma ba ja ba fari a jiki to kaji abin da za a kawo tukunna a yi wannan aiki na maganin bandage wannan ba damuwa ba ce ba in dai farar sa wadda babu baƙi a jikinta sai kuma baka babu wanda fari babu wani fari a jikinta ko hmm. wannan ba matsala ba ne ba za a samu tambaye ta nawa ne kuɗin a gaya mun kuɗin sai in bayar sai ta samu mun a inni rajo anani ko bi bi mu shedi ɗin noy shedi noy din hukata ɗum yaɗum so waɗi ɗo kare ɗo zaba ta shede ye kanko waddi ɓe hoore maako ha ɗo to kaji alaji ita ba ruwanta da wani kuɗi ba damuwanta kuɗi ba ita dai a kawo ina sa guda biyu yawwa ita ba ruwanta da kuɗi ta to na fahimta yanzu abin da za a yi fillo wannan aikin ka ne eh. yanzu kai za ka je ka nemo farasa wadda babu baki haka kuma za ka je ka nemo bakar sa wadda babu fari ko kaɗan a jikinta wannan aikin yanzu kai zan bawa kai za ka je ka nemo duk inda suke aikinku ne kawo zan baka kuɗin. to ni rajo in ji haimin tafa na iɗi ɗiɗi in gadda ɗiɗo eh sai min garfi uzaku uzaku uzaku ke da Allah rabu da shi bai san duk abin da yake yi mu muna da labarinsa ba so yake kawo ƙarshen fulani wanda mu ko ba za mu taɓa yadda da haka ba ai duk abin da ya zo da shi da farko ma ina jin shi na nuna mishi ba na jin hausa kwata-kwata ina jin hausa ba wai ba na ji amma yanzu na san yadda za a yi da shi tunda ya kawo shanun nan ka ɗauki ɗaya ka bar min ɗaya in kun zo ni na san maganin da zan bashi maganin banza zan bashi wanda ba zai mishi amfani ba kyau to ba damuwa wanne zan dauka farar zan dauka ko bakar na ce ka dauki shanu kawai kowanne ma ka dauka ka bar min daya kawai to ba damuwa ai insha Allah yanzu yanzu muka sa dan ba a cin dukiyarsa in dai ina nan dole ne in kawo shi ki ta ci ki ta ci ki ta cin dukiya na to alhaji a gashi mai magani ta ce a baka ka gwada ka jarraba jarraba a kanka ko a kanta muridin yamma ofo da ido ma na ofo da ido am don hore mako to alhaji ta ce ba akan kowa za ka jarraba ba ka gwada a ka a kaina ka daina wasa alaji ka yi kokari ka gwada wannan abun kar ka sa mana wasa a ciki ni wallahi sai in tafi in dai ba za ka gwada ba wallahi sai in tafi an gama